Bismillahir Rahmanir Rahim. Uwar miji, babi na biyar. Yarinyar da aka ce ga maka ki tafi ki dawo a yi miki sha tara ta arziki, ayi yi bikinki ki kaki shi ne aka kawo miki wannan tsinannun zannuwa da ban taɓa ganin kin ɗaura irinsu ba a gidan ubanki. Daman auren matsiyacin mutum ko cikin tandan mai aka saka shi zai fita fari shal. Yanzu ne za ki samu tuwon da sai uwarki ta riƙa bulala a kanki, sannan kike ci, saboda sangar ki. za ki gane yana da daraja daga wannan garar da Alhaji ya jibga muku. In ta ƙare ke da cin shinkafa ko taliya sai in kin je yi ne gidan ubanki ko kuma a gidan bikin. Waɗannan maganganu da gwaggo take min ba su tsoratar da ni ba tamkar zuga ni take yi. Suna ƙin tsoratar da ni. Kuma zuciyata tana ƙara nuna min. In hakan ta faru to ga wata hanya da zan iya bi kafin a gama bikina da Kabiru. Gwaggona ta fito ta tsine min albarka ne kawai. Bata yi ba. amma masifu da bala'i iri-iri babu wanda bata watso min ba a wannan lokacin har sai da na zama ko wulgawar gwaggo na gani sai gabana ya faɗi saboda tsoron abin da za ta ce mini an kammala biki na iyayena sun yi min hidima ba a magana wane ne bai nuna min gatanci ba ummin ne ko babana ko ba ɗin da aka yi min daga bango ne zuwa bango A wannan lokacin farkon fitowar Samiru ne masu hannun ƙarfe shida-shida sun fi ashirin da hudu. Umma ta yi min su aka jera min a kan kwabar. Ta ɗauki ashirin da ɗaya sauran ukun aka ɗora min a kan firij. Cikin kwaba ɗin kuwa tangaraye ne 'yan marofiya masu jirgi. Ƙawayen Ummu suka sa aka yi ta jibga su ba a jera su ba, saboda 'yan an yi jere babu inda za a sanya su. Kayan ɗaki na kicin kuwa komai kika sani Ummu sun yi shi. Ta ya mun ga kuma kwallaye saiti shida da aka ajiye min su kawai. Babana kuwa gado mai rumfa ɗin asali na kamfanin Raka ya yi min, katifar sufa guda biyu, gadon ya sha shimfiɗu, an zagaye bangon can cikin ɗakin da dardumai, ga kuma gadon bono mai dungun kusurwa, shi ma ya ji shimfiɗu. Cikin kayan wuta babu abin da baba bai siya min ba, talabijin, rediyo, fanka, firij, bidiyo, dutsen guga, ke hatta hita sai da ya saya min karama da babba. ga kuma saitin kujeru aka sanya min guda biyu saboda su kaɗai ɗakin zai iya ci aka bar sauran a tsakar gida aka ce in Kabiru ya dawo ya nemi wajen saka su garar abinci kuwa banda hatsi hatta taliya da kuskus katan katan aka yi min ke in takaice miki mun shekara ni da mijina abinda kawai yake saye in yi mana girki shi ne tumatiri da attarugu sai nama, shi ma sai ranar da ya ga dama domin an yi min gara har da busasshen kifi mai yawan gaske. Kabiru ya dawo daga rakiyar da ya yi wa abokansa da suka zo sayan baki, ya shigo da ledoji guda biyu, ɗaya ledar kayan shayi ne a ciki ɗayar kuwa kaza ce gasasshiya. Mun zauna a falo muna 'yar hira muna cin kazar. Kabiru yana so ya ga na sake sosai, ni kuwa kunya ta hana ni. Sai ya miƙa hannun shi ya kama hannuna ya riƙe. Jikina ya yi ɗan sanyi saboda na ɗauka ba zai iya taɓa ni da sauri haka ba. Ya ce, a yau ama na tabbatar ban yi rashin uba ba, don kuwa abin da baba ya min ko wanda ya haife ni iyakacin abin da zai yi min kenan. Daga yau ɗin nan duk ranar da na yi wa mahaifina addu'a, shi ma zan yi masa. Ke kuma ama har yanzu ban san abin da zan gaya miki ba, na rantse miki da Allah. alherin da kika yi min ba zan taɓa mancewa ba har abada to haka abin yake kabiru ya same ni budurwa farin cikin shi ya ƙara ƙaruwa kan na da ɗayan ɗakin da ke kusa da nawa shi kabiru ya gyara ya sanya gado da sauran kujeru na da ba su samu wurin zama ba ya mai da shi ɗakin shi Akwai madaidaicin tsakar gida tare da kicin da bayan gida, sai ɗan ƙaramin zaure da ɗakin zauren. kwana na biyu a gidan Kabiru ya leƙo ɗakina ina kwance a tsakar ɗakin akan tabarma. Ina sauraron wa'azin Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji ƙansa a cikin rediyo na, ya ce min zo ki gani ama. Na taso na biyo shi zuwa kicin, inda aka tara kayan abincin ya ce min ina so in kawar da kayan nan ne, ki samu wuri a kicin ɗin nan don ki fara yi mana girkin. Yau kin ga wannan da na ware daban buhun masara, gero, shinkafa, garwar manja da buhun gishiri. Zan kai gidanmu ne. Wannan buhun geron kuwa akwai wasu tsofaffi a anguwar nan da nake gaisawa da su. Zan ba su su raba. Tun daga azumi ya zo ko kuwa me kika gani? A wannan lokacin saboda halin ƙuruciya sai na ce masa ina ruwa na, nawa ne, ya yi murmushi ya ce to shi kenan. Ya aike da wannan ɗin gidansu ya kuma fitar da buhun geron ya baiwa dattawan da ya faɗa sannan ya dawo ya yi tajidar sauran yana kaiwa ɗakin shi yana adana su da ya gama kwashe su ya sa omo da ruwa ya ɗauki tsintsiyar ya wanke min kicin ɗin tas sai da ya bushe ya ɗauko leda daga ɗakin shi ya shimfiɗa min a kicin ɗin ya fes sannan ya kira ni ya ce ki zo ki shirya kicin ɗinki ni na gama nawa nazo na zuba kayan aiki na a jikin bana mantawa rannan nan kuskus na yi mana da miyar taushe ga man shanu cikin wanda aka yi min gara Kabiru ya ci, sai da ya ƙoshi ya ce in kawo masa miyar ya sha, na yi ta yi masa dariya. Muna zaman mu da Kabiru soyayya irin wacce yake nuna min ba sai na faɗe ta ba, za ki gane in kika yi la'akari da yarda aka yi auren mu a kwanakin amarcin mu in kin ga ya fita daga gida to wani muhimmin abu ne ya fitar da shi. sai ko kuma in zai je Dogon Ƙarfe ya gaida iyayenmu don kayan kullum yake zuwa. Muna zaune abinmu ko kicin zan shiga in yi mana girki tare muke shiga, shi yana wani aikin ni ma ina yin wani aikin. A gidanmu na saba nakan yi kowane irin aiki ne da safe, bayan na tashi daga barcin da nake yi in na yi sallar asuba, na yi karatun Alƙur'ani mai girma, sai in koma in kwanta. sai misalin karfe tara zuwa goma in tashi. To a dama ma kenan balle yanzu da barcin daren ba sosai nake samun yin shi ba, saboda irin fitinar Kabiru. Wannan dalili ya sa sai in kai sha ɗaya ina barci na. Mafi yawancin lokaci nakan tashi in tarar Kabiru ya gama duk aikace-aikacen gidan, har ya sanya min ruwan wanka na a hita. Wata rana da sassafe ba na tsammanin tara ta yi. Ina ɗakina ina barci. Hayaniya ta tada ni. Ban saba jin magana mai ƙarfi haka ba. A gigice na fito tsakar gida don in ga abin da ke faruwa. Ko ɗan kwali babu a kaina. Sai na ga Baba Zuwaira sai Salati take yi tana tafa hannu. Tana ƙarawa, wai ta samu Kabiru yana shanya kayana da ya wanke min. Ta ce yo ashe haka za ka zama sullutu cikin maza, ai ko kuwa baka yi kama da ragon maza ba, babana. haba gaskiya aka yi juyin duniya da kai ka zauna cikin gidan ubanka ka ƙi ka je ka kama haya in muna tare wannan sakarcin ina zan yarda da shi a ce wai mata ba za ta yi maka wanki don tana neman ladar aure ba sai kai ne za ka yi mata saboda lalacewa yadda kabiru bai tanka ba haka ni ma ban iya magana ba illa iyaka na gaishe ta na dawo na shi kuwa ci gaba da yin shanyar shi bai bari ba barcin da ban yi ba kenan a ranar Tun daga ranar na ɗauki matakin in na sallar asuba ne karatuna ba na komawa barci, sai na yi aikina na gama. A haka ɗin ma dai Kabiru bai daina taya ni ba. Kullum Kabiru kan fita neman aikin, wani lokacin ma in ya ci karo da wani abin da zai yi ya samu kuɗi to yakan yi, don ko ƙanƙani Kabiru bai da girman kai, in dai wajen neman halak ne. Ran nan bayan fitar shi da kaɗan babana ya aiko mana da buhun dankalin Turawa, A gade, santala-santala da kuma zabi guda shida. Ya ce a gaya mun ya je Dukko duk jama'ar gida sun ce a gaishe ni, na ce ina amsawa. Mun ɗan yi hira da Ɗanlami har ya ce min wai gwaggona ta yi rantsuwar ba za ta sake zuwa gidanmu ba, na ce to Allah ya ba ta haƙuri. Ɗanlami ya yi dariya ya ce, Baba ma haka ya ce, da zai tafi na shiga ɗakina na ɗauko Naira goma cikin kuɗin da Kabiru ke bani ya ce, wai in rinƙa batarwa, ni kuwa ina tattalinsu ina ɓoyewa saboda tsoron zuwan ranar da Gwaggo ke gaya min na ƙarewar ta ina ganin in lokacin ya zo za su yi amfani, na baiwa Ɗanlami ya yi mana sosai ya tafi. Kabiru ya dawo na nuna masa, ya ce, kai Baba baya gajiya da hidimar mu'ama. ya ɗan jawo ni jikin shi ya ce ko da yake ma na tuna ma kuɗi ke gare shi muka yi murmushi tun daga ranar da aka kawo min dankalin shi nake ci da safe kabiru ya lura ina cin fiye da abin da ya saba gani na ina ci da safe Rannan muna zaune muna hirar mu yana goge min farce na da man goge kan farce wato kilansishin oil saboda na gama al'ada zan yi wanka in yi sallah sai ya ce min gaya min ama lokacin da yake gida me kika fi son ki karya da shi da safe ban iya karyawa ba sai na gaya masa gaskiyar magana na ce dankali nake ci da a gare soyayye ran da babana ya ga dama ya saya min kwai in haɗa amma in babana ya yi tafiya umma ba ta yarda sai ta ce duk abin da aka yi a gida shi zan ci ko akwai dankalin da a gade sai ta hana ni ta ce wai yaya za a ce sai abin da na zaɓa zan riƙa ci kullum bayan ni tafiya gidan waɗansu zan yi Kabiru ya yi dariya ya ce: Kin san Allah ama ni Umma tana burge ni, yadda ta tsaya tsayin daka ta baki tarbiyya ta kowane bangare. Akasarin mata da daya ke gare su ba iya tsayawa su tarbiyyantar da yaran ba, sai kiga sun bar su sun sangarce. Sai daga baya na gane hikimar Kabiru ta yi min wannan tambayar. Da ya ɗauki matakin in ya kawo min agade da dankali, kafin su kare ya kawo min wani. In kin ga ƙwaina ya kare to lallai rashin kuɗin nashi ya yi yawa. Ran nan muna na da hantsi misalin ƙarfe goma sai ga Jummunatu da mijinta, Dr. Sabo, sun zo min wuni. Na yi matuƙar farin ciki. Jummunatu ce ta fara shigowa sai da muka gaisa ta ce ga Sabo a waje. Kabiru ya tashi da sauri ya nufi waje, yana cewa baki kyauta ba. Yaya kika shigo kika bar shi a waje? Ya fita suka shigo tare suka shiga ɗakin shi. Mun je can muka gaisa muka ɗan yi hira bayan na kawo musu mineral daga firij ɗina. Bayan Dr. Sabo ya ɗan zauna kaɗan sai ya ce zai tafi asibiti. In ya taso zai zo ya ɗauki Jummanatu. Na yi mu ma da jin haka. Kabiru shi ma ya gama abin da zai yi ya fice. Muka zamo saura mu biyu a gidan. Ni ma cikin kicin nake. Ke Jummanatu har kin fara fita? Ta ce a ba zan fita ba amma wata na bakwai kenan fa. Ke baki sani ba kin rufa wa kanki asiri. Wallahi da kika auri Kabiru. Dubi irin wannan kyau da kika yi in a gidan su mai tala kika ina za ki yi shi. Hararar da matan shi za su rinƙa yi miki ma ya ishe ki, balle kuma ga 'ya'ya. In ce ko ya fara aiki ne. Na yi murmushi na ce me kika gani? Ta ce na ga shi ma ya yi ƙiba ya ƙara fari kamar wani balarabe. Ne dariya na ce bai fara aiki ba har yanzu, amma kuma ban taɓa neman wani abu na rasa ba. Na yi mana da dafadukan taliya da kifi na kuma kawo wa ta soyayyen kaji, su ma su Kabiru na ajiye musu a food flask. Mun idar da sallar la'asar kenan Kabiru ya dawo, ya zo min da agade. Jummanatu ta raba biyu ta ɗauki rabi na ce mata ta ɗauka duka, ta ce a'a ba a daɗe ba, sai ga Dr. Sabo. Na kai masa abinci suka gama ci suka ɗan yi hirarsu, sannan ya ɗauki Jummanatu suka tafi. Kabiru yana da wata ɗabi'a ta kulle ƙofar gida in yana nan a gidan. Mutanen anguwar mu kan ɗauka wai baya so ne 'ya'yansu su rinka shiga gidan shi, shi yasa yake yin haka Ni kuwa na san ba haka bane ne, shi mutum ne mai son yara. Hakan da yake yi ya samo asali ne tun daga ranar da Baba Zuwaira ta zo mana gida da rana, misalin sha biyu. Ran nan bai fita ko ina ba ya ce ce sai an yi sallar zuhur. Ya je wajen wani mutum da ya yi masa alkawarin zai yi masa hanyar samun aiki a wani kamfani. Ina zaune a falo a ƙasa na miƙe kafafuwana, shi kuwa ya kwanta ya tayar da kanshi da na. ina yi masa kitso shi ya matsa min wai lallai ne in koyi kitso gashin shi don kar in haifi ya mace mai irin gashin shi in kasa kitse mata kai na fara da kyar na kai guda ɗaya bai ware ba na ce masa to tashi tun da gashi na kai wannan yayi kyau. Ya miƙa hannun shi yana shafawa sai ga babu Zuwaira ta shigo mana ɗaki. Da gani har Kabiru babu wanda ya ji ta. Na san da bai bari ta same shi a yanayin da yake ciki ba. Tana tsaye a kan mu da fuska mai nuna alamar jin takaici. Ni kam na yi sa'a tun da na fito daga wanka na sanya doguwar riga a jikina. Dan kwali ne ban ɗaura ba. Amma shi Kabiru da bai riga ya yi wankan ba, gajeren wando ne a jikin shi irin wanda yake sakawa in zai tafi ƙwallo. To masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba.